فحملته فانتبذت به مكانا قصيا sai ta ɗauki cikinsa bayan mala'ika ya yi mata busa ta nisanci mutanenta da cikin zuwa wani wuri mai nisa inda babu mutane.